وناديناه أن يا إبراهيم sai muka kirawo annabi Ibrahim yana ƙoƙarin zartar da umarnin Allah na yanka ɗansa, muka ce, Ya Ibrahim,